iyayen malam suna da a lokacin yi ba da ya a matashin ko a zama da a yi kuma da ana kawo ta kamar su ke yi yara ɗan ka komai ka karɓa yara a ta magana Akwai wasu mata waɗanda idan mijinsu ya ɓata mijinsu ya ɓata musu rai sai su haushin kaza. Ba daidai ba ne wannan. Idan kina rigibar bacci da mijinki to kaki bari 'ya'yanki su sani. Wallahi wani malamin tarbiyya ya ce idan har mace ce ke faɗa da mijinta ku ta bari sai ta koya ƴaƴan duk sun tafi makaranta sai da kiɗa mara ta ce ko ni ko kai ka kulla ƙofa su ci damban su in suka dama wa ya ka da wani wallahu alamu Allah kai ya sa ma ai haka sannan sai ta buɗe gida amma ba daidai ne wannan to da Allah yara musulunci ya yarda akwai duka amma duka shine ƙarshen magani wata ce so da ta je asibiti haka nan kawai sai a ce za a yanka ta wata ce take so kawai da kin je sai a ce ai kina da ciwo ta tuka ai tiyata da ita a je a banka bankaɗa mata wannan hodar ko a mata allura anesthesia ko ta tashi ko kar ta tashi wata ce take so to ku rika ɗaukar duka a matsayin wannan mataki sai idan ba wata mafitar da za a yi sannan sai a sa duka yanzu shi ne na ƙarshe shi ma kuma yana da dokoki duka na da dokoki a musulunci don Allah wannan tausayin da manzon da sama ya siffanta ku da shi to ku zama kuna da shi kar ku zama masu zafin rai daga ciki kuma abinda malam mahmudu bai faɗi ba akwai zagi wallahi wasu matan mu dai alhamdulillah wallahi iyayenmu ba mu san zagi a bakin su abinda muka sani shi ne Allah ya shirye ka Allah ya maka sutura da'ima wallahi mu abinda muke ji a bakin iyayenmu kenan ba za su taɓa zagi ba to ina san wannan zamanin suka samu zagi da duka a gida da an aka ce za a duki yaro sai a wata ba a duki wani yaro ba wata ba yaron da aka duka a gida kuma ana tarbiyya kuma komai na tafiya daidai amma ina aka samu aika zage-zage aika duke-duke wata taɓan da ɗanta ta dawo kuma tana kuka ƙarfuwa wuya ta ɓalla shi kuma ta zo tana kuka don Allah ku kiyaye wannan Allah ya mutu albarka na eh. ai shi ne aka ce zai je makaranta ai ai na faɗa ka fita ne zai je makaranta a hmm. wannan ta yi zuwa ana cewa abokin ba ne ke an shi shiru na shi ai shi miji ba shi da abokin tarayya miji ba shi da abokin tarayya miji ba shi da abokin tarayya an yi wa al-imamu zamakshari al-mu'tazili tambaya babban malamin lugha ku ji wannan musamman wanda suke suke harkar larabci a cikin aka tambayi zamakshari aka ce me yasa Allah ta'ala ya ce namiji ya auri fiye da mace ɗaya amma mace namiji ɗaya za ta aura kawai sai ya ce ya juzu ta'addudin fa'il ya juzu ta'addudin maf'ul amma wala ya juzu ta'addudin fa'il fa'ili ɗaya ne mai aiki ɗaya ne shi yasa kuke da ka'ida suke cewa wahidin fi'lana an jama'a ja'a rijalu amma al-maf'ul bihi wanda ake aiki a kansa shi yana zuwa da yawa to da miji ba a masa tarayya ba yi da tarayya shi yasa kada ki take wata rana ko kallon talabijin kike yi da kuskure ki kalli wani malami kike na burge a gaban miji in za ki faɗi mijinki zai nan kina nufin yana burge ki saboda ya iya karantarwa to canji faɗa ka amma kada mijinki na kusa da ke ki ce ki ka sassaɓa ki ce ai malama ne yana burge wallahi ka ki faɗi shan wani sakare yana ba da labarin wasu na kallon birama ci da miji da matan shi wai tana cewa wai wannan nan yana burge ka wani dan jarama a gaban shi kuma yanzu yana ba da labari wallahi ita ba wanda ya mata kamar shi an yi saɓo saɓo ne to daga miji shi kaɗai yake ku duba tattaunawar da malamai suke bayan sun gama bayanin ilimi idan mace ta rasu idan miji ya rasu mace ta rasu idan mace mijinta ya rasu ta sake aure mijin ya sake rasuwa ta sake aure ya sake rasuwa sai ta ta'addudin azwaj liwakatihim mazajinta suka yi ta rasuwa to idan aka je lahira matar waye malamai sai da suka ta tattaunawa aka yi ta tattaunawa akan waye mijinta wasu su ce na farkon wasu su ce ita za a ba ta dama ta zaɓi wanda take so wasu suka ce wanda ta mutu a ƙarshe a hannunsa ko kuma shi ne ƙarshe ba ta sake aure ba in ma na yanzu waɗannan batutuwa amma batutuwa ne na a a je amma fa'idar ita ce ana so a nuna miki miji shi kada yake mijinki ba shi da kamarsa da ke abokin miji abokin miji sunan shi nan. kamar yadda kanin miji a bashi a matsayin kanin miji wanda maza sama ya ce mishi hamu ne ma shi hamu alhamu mautu shi ɗan miji na kusa da miji to mutuwa nan. ki ɗauke shi a matsayin haka mutuwa yadda kike cin mutuwa ba ta san ta kusance ki kusance ki to kar bari abokin mijinki ma ya kusance ki kar bari kanin mijinki ya kusance ki eh rayuwar ki can ta ki daba da mijinki daga wannan kalmar bata halatta a faɗe ta ba babu kyau babu kyau babu kyau babu kyau wallahu a'lam hmm. da a baya a makaranta shi ba da ba da shi ba ba ba shi ya sa kafin ta faɗi haka na ba ta amsa in shi ba zai yi ba keki har ma na faɗa ya halatta ki sa ki ba a cin kuɗin ce ba ne ki biya kuɗin makaranta ya halatta domin ilimi ya fi abinci ilimi ya fi abinci al'imam zai al ya ce ilimi ya fi abinci domin abinci ana buƙatar sani na wani lokaci yanzu da awa nawa za mu kafin mu ci abinci yanzu ana laƙalla rabon mu da abinci awa nawa alfijir a tsariya yana ketowa ƙarfe biyar da minti talatin da shida ina jin yau ya fito karfe biyar da minti talatin da shida a wata kalandar a wata kalandar kuma ya wuce haka to awa nawa shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya awa shida har yanzu ba mu ci abinci ba sai wanda take da lura a cikin ku amma da yawan mu mu ba mu ci abinci ba kuma ba za mu ci ba sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar karfe shida sannan kun ga awa bakwai da mintota kusan awa takwas in kika haɗa waccan shidar da awanni bakwai sha nawa ke nan sha nawa to awa sha hudu ba a ci abinci ba to shi ne sai yake cewa wani ilmu yuhtaju ilayhi bi qadri amfani amma ilimi ana buƙatar shi gwagwadon numfashi ki faɗa min idan za ki iya minti biyar ba ke numfashi da sunan ki to ilimi ya fi abinci so da ka ku dage ‘ya'yanku su yi ilimin addini a gaba gaba sannan kuma ku sa su su yi ilimin boko ku sa su su yi ilimin addini a gaba gaba ku ta ilimin addini a bisa ilimin boko ka wasa da ilimin addinin ƴaƴanku ku karanta ku sa ƴaƴanku ku tsaya tsayin daka albarkar su tana nan a ciki wallahi Allah ya ba mu ikon sauta wannan lauyan na'am eh bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ittaqullaha wa'dilu kun haddace hadisi ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku sannan ko ba soyayya ba ce wannan me ba haushe ya ce ka so naka ka ki naka me yake nufi da kiyayya kiyayya yana nufin abin da za ka masa ka ɓata masa rai domin nan gaba ya zama mutumin kirki wannan shine tausayin da ake magana kansa fa na masu tarbiyya al-imam ibn qayyim a cikin ibadatul ce abin da ake nufi da tausayi da ake son iyaye su yi wa 'ya'yansu shine su yi abin da zai inganta rayuwar 'ya'yan nasu a gaba ko da 'ya'yan ba sa so yanzu ba ma guji a cikin abin shi na daidai da ya yi wata rana ya zo zai shiga cikin gari sai ga yara na hawa bishiya suna tumowa ƙasa wai da sunan wasa sai ya shiga cikin gari sai ya ce ya ku iyaye ku je ku sa 'ya'yan kuka sun kafin su sa ku idan aka kawo 'ya'yan nan sun karairaye me zai faru sai kuka idan ko yanzu aka je aka ce su daina yin wannan wasan me za su yi kuka za su saboda an hana musu abin da suke so sannan me hikima yana cewa la tasu an adadi sagiri wa in shaka alama ta'a wa da'il kabira bi sha'nihi kabira al-kabir wa an al adab shi kada ki saki kada ka take karafkana wajen kula da tarbiyyar danka ko da yana cewa wayo yana kuka akan tarbiyya domin nan gaba dariya zai ibn al-jawzi rahimahullah yake ba da labarin ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya da ake ce masa alwali alwali yaro ne da ya taso a gaban babansa babansa sarki ne shi kenan sai bai san sai baban bai san abin da zai taɓa yara ga shi kuma ɗan sarki a ɗabi'ar sarakuna ba abin da suka fito kamar su tarbiyyantar da 'ya'yansu su gaje su shi yasa tarbiyyar da 'ya'yan sarakuna suke wa 'ya'yansu tarbiyya ce ta daban to shi sai ta so ba a san ba san Allah ya garbe shi bai san tsaron shi ya ɓaci to rasa fa alwali ya girma rasa tana zaman fada da ya kwamfalo wata magana an cetar ya ba baki bayan nan sai ke cewa a barra bin walidi na da kan da muka nuna ma walidi ya cutar da shi ne mai amfani ba na shi ya taso a matsayin gaula ɗan sarki gaula ana tsammani ya zama sarki sau da haka ba soyayya suke nuna mata ba soyayya ce da kike yi ka kike yi soyayya ita ce ka kwaba wa yaro ka hana shi abin da yake so domin ne domin nan da bai sama abin da kai ma kace so kuma kowa yake so amma idan ba a kwaba masa ba aka jane shi yi abin da ya ga dama to za a ga abin da ba a so nan gaba Allah shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أين يعدوا لكم أين ما بقوم الله والله آمين آمين آمين آمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله